Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Masu ilimin kimiyya sun ɗauki wani matakin ba sabon ba na gudanar da zanga-zanga a sama da birane 600 na duniya yayin da ake fuskantar abin da suke gani a matsayin wofinta shaidu masu tushe na ilimin kimiyya bisa dalilan siyasa. Dubban masu ilimin kimiyya da magoya baya sun halarci jerin gwano jiya Asabar a duk faɗin duniya da suka hada da manyan biranen Australia, Brazil, Canada, Cape Town, London, Madrid, Nigeria da kuma Seoul. A birnin Berlin waɗanda suka shirya taron sun yi kiyasin cewa kimanin mutane dubu goma suka yi jerin gwano zuwa kofar Brandenburg da ke ɗauke da kwalaye da ke cewa zahiri ba shaci bari ba. da kuma muna ƙaunar ƙwararru waɗanda suke da shaida. Masu zanga-zanga a Geneva sun rike kwalaye da ke cewa ilimin kimiyya fitila a cikin duhu da kuma waɗanda ke cewa ilimin kimiyya ne amsa. 'Yan gwagwarmaya da ke sa ido kan yakin basasa da aka shafa shekaru ana gwabzawa a ƙasar Siriya sun ce hare-haren jiragen sama sun yi mummunan lalata cibiyar jinya ta ƙarƙashin ƙasa a lardin Idlib da ke kusa da inda aka kai harin makamai masu guba da kasashen duniya suka yi allah wadare da shi amurka kuma ta mai da martani da harin babban makamin bom da ba na nukiliya ba farkon wannan watan ƙungiyar kare hakkin al'ummar siriya ta ce an kai hari a wani ɗakin jinya da ke ƙarƙashin ƙasa a abdin wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye aka kashe aƙalla mutum guda da dama kuma suka jikata wani shafin yanar gizo na 'yan hamayya a today ya ce an kyautata zaton wato ana kyautata zaton ma'aikatan jinya uku sun mutu a wannan hari shaidu sun ce babu tabbacin ko jiragen yakin siriya ne ko kuma na abokiyar ƙawancen rasha suka kai harin a ɗakin jinyar ƙungiyar ma'aikatan jinya ta ce an kai wa sama da ɗakunan jinya ɗari 300 hare-haren jiragen sama fiye da ɗari hudu da aka alakanta da rasha ko kuma gwamnatin siriya tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata aka kuma kashe kimanin ma'aikatan jinya 800. 'Yan ƙasar Faransa da ke zauna waɗansu ƙasashen duniya da suka haɗa da Afirka ta kudu, Canada da kuma Amurka sun kaɗa kuri'a jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Faransa a daidai lokacin da ake fama da hare-haren ta'addanci da zai iya shafar sakamakon zaben. 'Yar takarar masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen da kuma tsohon ministan tattalin arzikin mai ɗan indifenda. Emmanuel Macron su ne ke kan gaba a kuri'a. 'Yan takara biyu da ke biye kuma su ne tsohon Firayim Minista François Fillon da ɗan takara masu ra'ayin gurguzu Jean-Luc Marencon. 'Yan takarar suna neman maye gurbin shugaba mai ci yanzu François Hollande wanda ya sanar farkon shekarar nan cewa ba zai sake tsayawa takara ba. harin kuna bakon wake da kungiyar taliban ta kaiwa wani babban sansanin soji da ke arewacin afghanistan ya kashe akalla mutane 140 galibi sojoji a wani hari mafi muni da aka kaiwa karin kasar tun shekara ta 2001 shaidu sun ce wani gungun 'yan kuna bakin wake dauke da manyan makamai ne suka yi shiga sojojin gwamnatin cikin motoci biyu suka kuma aukawa rundunar soji ta bataliya 209 da ke shalkwata sahin ranar juma'a a mazin sharif babban birnin ladin belg da ke arewacin kasar tashoshin talabijin na kasar sun ambaci ta bakin wani jami'in tsaro da kuma 'yan siyasar yankin suna cewa an kashe akalla sojoji 140 aka kuma ji wa akalla waɗansu 100 rauni waɗanda suka ƙetare rijiya da baya da ake yi wa jinya a wani asibiti sun shaida wata tashar labarai talabijin a yankin cewa sun hakikanta babu yadda 'yan kuna bakin waken za su iya shiga sansanin da ke ƙarƙashin kyakkyawan tsaro su iya kai hari a masallacin ba tare da sun samu taimako daga ciki ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya ce Amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa China za ta ƙara yunƙurawa wajen shawo kan Koriya ta Arewa ta daina ayyukanta na makaman nukiliya. Pence ya shaida haka ne jiya Asabar a birnin Sydney a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull. Amurka da Australia suna matsawa China lamba ta ƙara ɗaukar matakin shawo kan Koriya ta Arewa ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka wanda shine babban jami'in gwamnatin shugaba Trump na farko da ya ziyarci Australia ya ce ba za a amince da ci gaba da wannan ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau za mu mai da hankali ne akan zaben raba gardamar da aka gudanar a ƙasar Turkiyya. A cikin satin ta gabata ne dai ƙasar ta Turkiyya ta jefa kuran raba gardama wanda zai ƙara shugaban ƙasar iko. Kana ya soke ofishin Prime Minister. 'Yan ƙasar dai sama da miliyan biyar ne suke da daman jefa wannan kuri'ar a rumfan zaben da yawan su ya kai arba'in Abin da ake bukata shine kuri'an tun da ba tsakanin wanda wani bane a irin wannan kuri'ar abinda ake rubutawa shine ka yarda ko baka yarda ba wato yes ko kuma no a turance a nan ana so a samu rabin kuran abinda aka jefa ne shi shikenan an kammala zaɓe ko kuma an kammala jefa kuri'a jam'iyyar justice and development party ce da goyon bayan jam'iyyar nationalist movement party su ne suke goyon bayan wannan samar da sabon tsarin yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta republican people party ta yi kamfi akan kar 'yan kasar su yarda da wani sabon tsari ga dai sauye-sauyen da za a samar ko kuma aka samar a cikin dokar ƙasar a bisa wannan sabon tsari na farko an cire ofishin prime minister an ƙara adadin 'yan majalisar dokoki daga 550 zuwa 600 shugaban ƙasa ne zai naɗa manya-manyan jami'an gwamnati ana iya kai shugaban ƙasa kotu idan har aka samu kuri'u 400 kacal daga 'yan majalisar dokokin ƙasa shugaban ƙasa na da ikon kafa dokar ta ɓaci amma da amincewar majalisar dokokin ƙasa tilas ne shugaban ƙasa ya fito daga cikin jam'iyya sashen shari'a ya zama mai cin gashin kansa kuma ya zama mai adalci. A zangon zaɓe guda za a iya zaɓen shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki bayan kowace shekaru biyar. Majalisar dokokin ƙasa za ta iya binciken ayyukan shugaban ƙasa amma sai idan suna da rinjayen yin hakan. Shugaban ƙasa ne ke da ikon zaɓar ministoci da kuma mataimakin shugaban ƙasa. Shekarun ɗan majalisar dokoki ba zai gaza goma sha takwas ba. Majalisar dokoki za ta ci gaba da kasancewa da cikakken ikonta. Shugaban ƙasa da ɗan majalisa na iya sake neman zaɓe na kowane zangon zaɓe idan ya zagayo tilas ne shugaba ya nemi amincewar majalisar dokoki game da kasafin kuɗi aikin kotun soja zai takaita ne ga hukunta sojojin ƙasar kan abin da ke nasaba da ɗa'ar soja waɗannan dai su ne sauye-sauyen da za a samu ko kuma aka samu sakamakon wannan zaɓe ko kuma jefa kuri'ar da aka yi na raba gardama to wai mai 'yan ƙasan ke cewa ne game da wannan kuri'ar da suka jefa kuma ya jama'a ke kallon wannan kuri'an Ga dai wasu 'yan kasar da abin da suke cewa. Bence ülkenin yarısı istiyorsa yarısı istemiyor. Tekrar değerlendirilmesini e, düşünüyorum yani. E, Kamar yadda aka e, kidaya ƙuri'un, idan har rabin 'yan ƙasar suna son a sauya dokar ƙasar, su kuma rabin ba sa so, don haka a nawar ayin ina son a sake duba sakamakon wannan ƙuri'ar da aka jefa. Idan har kashi 60 zuwa 70 ne suka amince da yi wa dokar ƙasar kwaskwarima, to ya cancanci a mutunta hakan. Cumhurbaşkanımız kazandı. Memleketimize daha hayırlı, daha güzel. Wannan ƙuri'ar da tana da kyau kuma cikin ikon Allah shugaban mu yayi nasara wannan zai bashi damar yi wa ƙasa aiki bakin gwargwadon hali. Amma yani 151 e, e, oyla 148 ban tsammanin wannan ƙuri'ar raba gardabar sahihiya ce domin bambancin shine tsakanin kashi 51 da 48 don haka ban tabbatar cewa wannan ƙuri'ar raba gardamar na nuna ainihin ra'ayin jama'a ba. Memleketimize inşallah hayırlı olur yani isteğimiz Cenab-ı Allah'tan bu. Başka bir isteğimiz yok. Milletimizin selameti, her şey için bunu istiyoruz. Başka istediğimiz şey yok. Sakamakon wannan ƙuri'ar e, raba gardamar a fili yake domin tun tashin farko aka yi a ringizo kowa ya san an yi maguɗi wajen jefa wannan ƙuri'ar domin alƙalai tun tashin farko suka nuna goyon bayansu ga gwamnati wanda shine ya haifar da wannan sakamakon da dama shi muke sa ran mu gani a matsayina na ɗan ƙasa za mu ci gaba da fafutuka bakin abin da dokar ƙasa ta tanada domin daga wannan ba iyakar ta kenan ba amma dun da kaldı artık vatandaş bunu böyle kabul etmişse böyle demişse herkes yayin da majalisa ke bukata kashi biyu cikin uku kafin a sauya dokar ƙasa abu ne mawuyaci a ce an samu ɗaukacin mutanen ƙasa su yi na'am da wannan tsarin domin canja sabon tsarin mulkin ƙasa. Mu dai fatar mu ne a ce mun samu nagari. Referandum sonucu belliydi zaten. Her şey önceden ayarlanmış. Hakimlerin, savcıların Ni dai fata na shine wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ya zama mai alkhairi ga ƙasar mu. Ba abin da muke nema wurin Allah illa ya ciyar da ƙasar mu gaba, amma kuma wani abu da na lura shine wasu wuraren a cikin babban birnin Ankara ba a jefa ƙuri'ar ba. Don haka akwai buƙatar gwamnati ta ce wani abu game da wannan. Gwamnati ta yi bayani inda ta yi kuskure da kuma inda ta yi daidai. To ko baya ga 'yan kasan wakilar muryar Amurka da ta gaida zaben ya gudana ta yi hira da ɗaya daga cikin masu ido da ya tafi daga nan Amurka wato Mr. Nick Danford na cibiyar duba manufofi mai zaman kansa kuma Onslem Tinaz wakiliyar sashen harshen Turkish ta fara tambayansa ne ko ya ke kallon makomar ƙasar ta Turkiya ƙarƙashin wannan sabon tsarin Speaking on behalf of myself, speaking on behalf of a lot of people watching the situation from Washington, there's certainly a great deal of concern given certainly the history of the United States and Turkey, given the degree to which there was not only great optimism about the future of Turkish democracy, uh, seeing the country's democratic promise be squandered, seeing it kuma zai ɗauki lokaci ta koma ta tsaya har ta miƙe da ƙafafunta kafin ta miƙe kan tafarkin demokuraɗiyya yadda zai yaba kuma yi alfahari da ita. Da kuma ta ce masa ko yana ganin manufofin gwamnatin zai canza game da harkokin waje sakamakon wannan raba gardaman da aka jefa? No, I don't. Uh, I think there's uh, been enthusiasm in some quarters for the possibility that perhaps after winning the referendum, Erdogan would take a new tack. He would return to the pragmatic uh, less divisive politician of an earlier era into a situation where he is very much reliant on his ke faruwa ne mutane da yawa suna ɗauken ganin erdogan ya sake buɗe wani sabon babin mulkin demokuraɗiyya ƙasa ta turkiya kuma yanzu ya sa kansa a cikin wani yanayi da 'yan ƙasar suke kallon sa a matsayin wanda zai iya fidda su daga ƙangin tsohon tsarin mulki ni a nawa tunanin ina ganin yin hakan zai masa wahala wannan ne ma ya sa mutanen da ke amurka suke jira su ga ya fara tattaunawa da wani rukuni na kasar idan dai shi cikakken dan siyasa ne Hari Layo ta tambaye shi ko me zai ce game da yan ratan da aka samu game da wannan kura'ar you know i mean that's what's remarkable it's been uh... you know, the divisions at some level, they've been a lot of fluctuations, but since Erdogan came to power, there has been this consistent split between those people in the country who like him uh, or can be convinced to support him and those people who fundamentally don't. domin dama erdogan yana da matsala da mutanen ƙasar tun lokacin da ya kama ragaman mulki ana ta samun matsala tsakanin mutanen da ke goyon bayansa da waɗanda ba sa goyon bayansa da kuma waɗanda ake kokarin ganin sun goyi bayansa. bayan an kammala jefa wannan kur'an ne sai kuma ga wasu daga sassan ƙasar daban-daban musamman 'yan jam'iyyar adawa suna ta kiraye-kirayen cewa a rusa wannan zaben domin ko an samu kurakurai a lokacin gudanar da wannan zaben amma kuma hukumar zaben kasan ta sa kafa ta yi fitali da wannan bukata tasu To a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku shirye-shiryen da hukumar zaben jihar Jigawa ta ce ta kammala kuma hatta jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta ce ta aminta da waɗannan shirye-shirye sai dai kuma ta ce akwai wasu abubuwa da ba za ta aminta da su ba. Kamar yadda shugabanta Alhaji Salisu Mamuda ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kwari a cikin hirar da suka yi. Mu a namu nan wannan hukuma kuma wannan gwamnati ko kuma wannan hukuma mai zaman kanta ta gudanar da ɓangaren hukumar jihar Jigawa ta shirya domin gudanar domin da ba shirya ba ba za ta sake irin mace mana ta sa da za ta yi wani zabi ba so muna ganin ba mu da kowace irin matsala matukar dai za a yi zaben nan to insha Allah ba za mu samu nasara kayan sa to amma eh, wai kun gamsu cewa ita bayanan da hukumar zabe ta yi a can baya cewa gwamnati ce bata bata kuɗi ba kun gamsu cewa wannan rashin kuɗi ne ko kuma ita hukumar zaben ce ta misali ta zo da wani abu baya cikin uzuri a cikin uzuri baya cikin uzuri a gurin hukuma ko kuma zaɓe ko kuma gwamnati da ce ba ta da kuɗi ta gudanar zaɓe domin inda ba ta da kuɗi me yasa ita hukuma mai zaman kanta ta ƙasa ta samu kuɗi ta gudanar da zaɓen shugabannin shugaban ƙasa sanatoci yan majalisar tarayya yan majalisar jiha har da kai kansa mai a gwamnoni ai baya cikin uzuri tunda wannan kudin da ake magana kudi ne wanda yake doka ta yanke cewa a sa shi a bajet kuma an sa shi a bajet ko za a yi so baya cikin uzuri a ce mana hukuma ta ce mata da kudi ba za mu yarda da wannan bayan aka wannan uzuri insha Allah idan na tambaye ka menene eh, bambancin wancan tsari da suka yi wanda kuma daga baya suka zo da uzuri da kuma wannan wanda suka ce suna yi ba shi da bambanci domin dama da ita hukumar zaɓe alhakinta ne idan lokaci ya yi za a yi zaɓe ta fitar da sanar da mu jam'iyyu da ita kanta gwamnati cewa za ta yi zaɓen ƙananan hukumomi lokaci kaza lokaci kaza zo ina ganin ba da bambanci babu uzurin da za a bar shi da ce in dai aka ce mana babu kuɗi to muna da dama za mu ɗauki dukkan matakin da muka taka matakin da mu ɗauka maganar ko dai mu je mu koma kotu ko kuma ɗauki matakin da duk ya kamata mu ɗauka wanda doka ta yadda da shi ba matakin da doka ba ta yarda da shi ba na tabbatar maka ba babu uzurin da za a kama cewa wannan zaɓe da aka hirya an daga shi. gashi yanzu wajen shekara ku biyu ba kwa madafin iko da faduwa kun faduwar wasu misali kuma gashi ana ta zancen zaben nan zancen zaben nan da sauransu wai ya ma kuke tunanin cewa ita pdp nan za ta iya cin zaɓe a jajigawa jam'iyyar pdp ba a majiga ba a najeriya gaba daya ka san ita kaddara in ta riga fata mu musulmi ne mun yi kaddara amma kai ka sani ni na sani cewa a jihar jigawa kaddara ta sa a isa aka zaɓe amma idan ka je jihar jigawa da ka duba babu lokacin gaban da zai ka ce yau wannan lokacin gaban ɗin yayi apc tana da ƙarfin da ta kare pdp wannan wurin sai dai kaddara ta ubangiji da kuma yarda cewa in allah ya kawo ba sai so kaddara ce ta kawo gwamnatin apc a jihar jigawa kuma ta kasa kuma za mu ci zaɓe insha allah domin mun goya bayan mu suna na a jihar pdp waɗanda suka tafi ma sun dawo jihar pdp a jihar jigawa ba ta da wata kowace irin matsala illa kawai a yi zaɓe mu ci zaɓe kuma idan mun ci zaɓe na tabbatar maka da kuma na tabbatar da duniya cewa babu mutumin da mahaluki a duniya da za mu je mu yi layi mu yi zaɓe mu ci zaɓe mu kuma yana za mu kasa za mu tsare za mu cira sai an tabbatar mana da zaɓe alhamdulillah dokar zaɓe ta ba da dama a faɗi zaɓe an da aka zaɓe ba ba mu yarda a ce za a yi zaɓe misali a gwaram a ce sai an zo dutse a faɗa ba to amma wannan magana da kake yi fa kamar kana mantawa da tasirin gwamnati a yanayi na zaɓukan najeriya su suna rike da gwamnati kuma sun yi aikace aikacen su kamar yadda bayanai suke nunawa eh, baka ganin cewa zaben nan yadda kuka ɗauko shi a da yanzu zai sha bambam to kamar da faɗa ma menene ne gwamnati menene kuma dimokuraɗiyya mutane su ne gwamnati dimokuraɗiyya kuma a bace ta lamba taimako ka samu lamba da tafi ta dan uwanka ai kai da shugaba mun yadda su ne gwamnati mu ko mun yadda mu ne jama'ar muna da jama'ar su suna da gwamnati mu ko muna jama'a jama'a da ta ba su dama suka zama wannan gwamnati yanzu suna tare da jam'iyyar fiti za su ba mu dama ko mutum ya kara zaɓukan ƙananan hukumar ba tare da ɓata lokaci ba ina tabbatar maka mai da na kinta in ka sake jittawa a jihar jigawa ta yanzu ba na jin za mu shiga zaɓe ba da kowace ƙarƙar don wani ke ƙara jaddawa 'yan najeriya da 'yan jihar jigawa cewa ba za ta sau bindiga a ba za mu ci zaɓe kuma wani mutum ya shiga ɗaki ya rubuta masa sakamakon zaɓe ba wannan ba zai yiwu ba ba za mu yarda da wannan ba. to masu aure da wannan ne mu kawo ƙarshen wannan shirin amadin abokiyar aiki na na sashen turkish oslem Tinaz da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Gresham da ta daidaita shirin da kuma duk sauran abokan aiki na da suka ba bada su domin haɗuwar wannan shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. a kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fiyafiyen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka anya ko muryar amurka ba san wani abu game da boko haram ba a ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon wannan ai kawai muryar amurka na kokarin haɓaka al'amuran ƙungiyar boko haram ne daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na boko haram da murya amurka ta yi waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa a cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan. Ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa, ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matuƙar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar litini har zuwa ranar juma'a makon gobe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Tantance masu laifi domin huskantar hukunci a jerin mayakan kungiyar Boko Haram da takwarorinsu na mujawo da suka shafa shekaru kusan biyu a tsare a gidajen yarin kasar Nishar a wani yunkurin sallamar waɗanda kotu ta wanke ya sa hukumomi buɗe wannan shari'a da ta shafi mutane kimanin dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda tuni tamanin daga cikin waɗanda ake zargi da aikata matsakaicin laifi suka gurfana a watan maris ɗin da ya gabata a kotun tribunal de grand instance ta yamai shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi na ganin harka boko haram haɗin gambiza ne mutanen suka yi na kowane ƙasa da kwai yanzu a munan a niger mun tabbatar da cewa an same su da hannu dumu-dumu cikin wannan abun da kwa 'yan niger da kwa 'yan mali da kwa 'yan chad da kwa 'yan nigeria wajen shari'a sai mu rarraba su kowa mu bada shi a ƙasar shi tsakanin ƙasa da ƙasa a yi haka nan kowa a mishi hukunci a can gidansu mu bai kamata ba muna a matsayinmu na 'yan Nijar mu yi ma dan Mali shari'a ko ku yi ma dan cari shari'a a mu yi ma 'yan gidanmu mu yi ma mutanen mu ladabtar da mutanen mu mun shari'a da ya kamata in mun kai su can kasashen su abun da aka dama a da su dan a tabbatar da cewa sun taka doka kana ganin ashe su a nan Nijar matsala ne me ashe su nauyi ne da yawa in ka diba gani na daya da ko barazana na biyu da ko nauyin da muke dauka tun da dan kasuwan ka rike shi dole ka ci da shi ma to kenan kaga wannan nauyi ne da kasar Nijar ta azama kanta kuma nauyin nan mun ga ya isa haka nan dama dai hukumomin shari'ar sun bayyana cewa rukunin yan ta'adda da aka kama da laifin kisa ko waɗanda ake da tabbaci akan sun aikata a sha a yayin hare-haren kungiyoyin ta'addanci a yankin Difa ko a yankunan da ke makwabtaka da kasar Mali za su gurfana ne a gaban kotun ɗaukaka kara ta Yamai kamar yadda rukunin wasu mayaka goma sha ɗaya ya gurfana a gaban alkali a tsakiyar watan maris tare da halartar lauyoyin da ke kare su abinda jami'in fafutuka abdulaji idi ya yaba da shi sai dai kuma ya gargaɗi hukumomin nijar su hamzarta damka kowane fursuna zuwa ƙasarsa ta asali duk ƙasa in dai an kama mutane ai ce a kama mu shara to haƙiƙa tunda dai in muna da hujja in najeriya ne to ba hujja mu musu shari'a in mun mun shari'a nan mun yi shishigi sai in mun tuntuɓi 'yan Najeriya sun ce ba sa so kuma ina tsammanin bai kamata ba ne tunda 'yan ƙasar ku ne bai kamata ba ku ce ba a turo muku 'yan ƙasar ku kenan dan Allah mu sauƙaƙa ma kanmu wanda muka yi bincike muka ga ba 'yan ƙasar mu bane to mu tura su ƙasar. Wasu 'yan Nijar na da damuwa akan abin da zai iya zama makomar 'yan ta'addan da ba 'yan ƙasar Nijar ba ne. sai dai musa ibrahim wani dan jarida mai zaman kansa na cewa wannan hujja ba ta da kwari wasu suna cewa ai idan aka tura wasu 'yan kasa misali 'yan nigeria can ana iya a yanke musu hukuncin kisa to in dokan nigeria haka ta bada a yanke musu shi muna in kuma dokan nigeria ta bada wani hukunci na daban a da su ƙasar nigeria ta yanke musu hukunci shin wai akwai yarjejeniya a fannin shari'a tsakanin kasar nijar da tarayyar najeriya ne Wannan ita ce tambayar da na yi wa metr Musa Labo wani lauya mai zaman kansa. Tsakanin Nijar da nigeria akwai yarjejeniyar da yawa saboda akwai cikin ECOWAS akwai wannan yarjejeniyar wadda ce Entered Judiciaire kamar eh, Nijar in ta kama 'yan nigeria na Nijar ta mai da su Najeriya ko da ta nigeria akwai shi kuma bisa kwamfasan ke suka da Treaty de Rome kamar kurfin international a shi cikin na union african in niger ta kama wasu 'yan najeriya wa'an suka yi aikin asha a niger niger ta da ta ce ma niger wa'annan mutanen sun yi laihi ina so a bani su jiyar ta diba ta gani in ya cancanta saboda ta yi sinyakin wannan yarjejeniya ta yi aiki da wannan dokar ta mika su najeriya a masu shari'a ko wanda ta masu shari'a amma abin da aka so ciki na mu ce in ba ke masu shari'a to ki bada amma ba yiwuwa ke baki shari'a ba ke baki bada ba wani an hana ko ina ko ke extradite ko ke shari'a to Nijar tana ta musu shari'a in ta kare muna iya a kasa amma can saboda shi a musu Nijar ba yiwuwa a musu Najeriya amma suna isa kaso Najeriya in Nijar ta yarda kuma wa'anda ba ma shari'a ba Nijar ta gara mana yanzu ta miƙa su bisa eh, hannun eh, hukumin Najeriya a shari'a wannan doka ta yarda an yi sinyakin convention da yawa yanzu misali idan waɗannan 'yan boko haram aka yi musu shari'a a nan nijar eh, akwai yiwuwar bayan shari'ar a maida su can kasar su nigeria su ci gaba da zama a gidan kaso eh in amun shari'a nijar wadda doka ta ce nijar kamata su yi kaso amma in nijar ta ta ga zaman su nigeria ya yi kuma ta san ka'ida su yi kaso najeriya suna iya su a kasu suna shirya su da kasansu abin da ba a so kamar rena a sau kuma mutanen shari'a a ci shari'a ku ta yi ba ka ta a miƙa su kuma a sake su wannan doka ta hana kana kenan an dai ba shi wannan ba Nijar tana iya ta ce wannan mutanen wata shari'a ta miƙa su ga hannun hukumin Najeriya can su kasu Najeriya. Wani mai bakin faɗa a ji a ma'aikatar shari'a wanda bai so in ambaci sunansa ba ya bayyana min cewa kasar Nijar na da niyyar damka 'yan ta'addan da ba 'yan Nijar ba a hannun hukumomin kasashensu na asali, muddin waɗannan ƙasashe suka nuna bukata a gwamnatance, domin wannan ita kaɗai ce hanyar da ke ba da tabbacin cewa an yi abin tsakanin ƙasa da ƙasa ba wai tsakanin mutum da mutum ba in ji shi. Abin jira a gani shine abin da zaman kotu na watan Afrilu zai bayar. a ci gaba da hukunta masu laifi da kuma sallamar waɗanda alkali zai wanke. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Amurka daga nan Washington DC. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da ba ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwa abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya samu dace. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.